shi ne an ce falau kana islamu bilal yadda ce musuluncin bilalu ya skoto ya skito mulku sajidihi ko a hannu lam ya kunu wala ukuli a inda a ce in bilalu eh, da yake da suna in ya musulunta musuluncin bai falau kana islamu musuluncin Bilal ya skoto ya skitsin mulka sayyidi zai sarayar yadda mulkin mai gidansa sai ka gallan miya kun wala ukuli abubakar da ba zai zama karkashin abubakar ba ba Bilal ya musulunta sai ka ga ba za a ce mai gidancinsa hanyar abubakar shi ne mai gidanshi musuluncinsa sun taba bama ne wanda kuma a garin mayaƙa eh? kaga ita koma hannun umayya din ba Ina da hannun abubakar abubakar ɗaya wanda ita ya shi ya yan tashi shi ne sa wala kana idan ma sana a fiskira ihi ai da sayan da iyahu innama huwa fida walaysa haza haza lakinnahu na hu sai gidan shi ne ya so dama nan ne ko to masha Allah kultu sai na ce amma bilal amma kaga bilal du fa ma innama ashaqahu abubakar ai abubakar ne yan tashi qabla al-hijrah qabla an tadhhara kamun nabi kafin ma hukunci hukuncin annabi su bayyana. Falaisa laka fi hada hujja ba ka da hujja nan. Tunda wannan an yi shi ne kafin ma hukuncin-hukuncin su kafin. Kamar abin da aka yi ne tare. To dai sunansa kenan kafin hukunci ya zo aka yi aka yi hukunci. To da kanan ba za a yi hujja da shi ba. Wa ma kana ya kono hada hujja wannan zai zama hujja ne ala man wanda izo ya saba lauka na haza, ba da hijiratin nabi da bayan hijiran annabi ne lokacin sai abin da aka zartar hukunci ne zartar da shi wata horo an kamihi qala hiya al ita ce za ta zama hujja ta yi fiya bayan kuduha wannan abin da aka yi a makka nan ne dalili sai dai in an samu hukuncin da ya warware shi ولا نعرف أنه جاء ما ينقض ذلك موكو بمساعة كونه كنت يزوب ما ينقض قال بن القاسم رحمه الله ولو خرج العبيد مسلمين من دار إن عند عبدالي جاسوا قدوا آه، خرج العبيد فوق amma suna masu musulunci suka gudo suna masu musulunci daga san mayaka wanda ake faɗa da su suka musulunta suka tsero daga ƙasan wasadatuhum muslimuna kuma shi iyayen gidansu musulmai ne a can fidari daril harbi gani ba abokan gaban da ba ba hannun sunna ne ba irin yakin da aka yi wasu inyamurai suka gudu daga can su ka musulunta akai abin nan da ake na musulunci ne to ashe ai ko a can a cikin su din akwai musulmai duk da wannan ɗauki ba daɗin da ake akwai musulmai wanda suke dole sun basu to a ce in bayin na musulman ne suka musulunta suka gudu suka taho wurinmu mu al'umma manzon Allah fi dare harbi sun makaraja sadatuhum ana nan iyayen gidansu da saka fito su ma daga garin ba da zalika ruddu ilai wannan yi za a mayar da su kaga ba musulunci ya kawo su ba guduwa suka daga iyayen gidansu bauta suka gudu bauta suka gudu sai a maishe su ciki can inda suke a ƙasan annan ainihin iyayen gidansu musulmai ne

yau da musulmai za su shiga ƙasan yaƙi fa a samu a abijan suka samu bayi amma musulmi ne wasa ta tuhumiya mashirikun an waharar annan bayi sun yantu fala yuraddu na ba za a manshe su ko ila sa sadatihim da kai ne in asalama sadatu ko da sadodin لنا sun musulunta بعد ذلك لأنهم حين دخل إليهم أهل الإسلام لو كتب مسلمان سدد رسولنا فكأنهم خرجوا إليهم كما عينهم سنفسون يزوى برسول لأنهم حين دخل إليهم أهل الإسلام فكأنهم خرجوا ilaihim ne sun fita daga cikin su ne daidai ike da suka gudu shiga garin da wanda suka gudu ana zaune lafiya suna daidai da kuma. da duk ba wanda dore gudu wanda ga can shi shiga cikin musulmai da kansa ya musulmai. ya musulunta da ne ba musul da shi to in ka je a fasa garin ma aka shiga duk wanda suka san musulunta a ciki ai kaga shi ma daidai ne ba za ku su da su ba kumana na